شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبر مريم جيا آية تابو مشاهد مقدام آية تابو مشاهد لا تاشي ينزو إن شاء الله واذكر في كتاب مريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقا addu'a da mu'amala wajen yanta irin mu'amala wanda baka ganin da ne kada ya ranka kima wanda ta sa wata matsala sai a jinkirta ta kai ta addu'a kai ta addu'a wani sai ku ga yana ta addu'a a bashi da amma ba a bashi sai ya tsufa to akwai hikimar ta sa an kai mai haka to ku yi ta yin addu'a haka kada a ja da ba ka kuɗi da tsammani wala ta yi asumin rahullah innahu hula ya asumin ba illar alqawmul kafiro yadda abin yake ba mai da tsammani ga ramar Allah karɓo addu'a ta sai mutane kafirai ud'u Allah wa antum nuna bil ijaba ku roƙi Allah kuma cikin zukatan ku kun tabbatar da Allah bai karɓa don bai sa ba alƙawari وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم الله أبنجم كياتي ادعوني كي أدعى غرا أستجب لكم لن كربام كون غني الله شي يتي كي أدعى باين ياتي كي أدعى يجا أو كنا ورجي دا أدعى يتي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يؤمنون ya ce ya ayyu hallabi na amanu ya ku masu imani istajibu da rabbikum ku karɓa kira da Allah ubangijin ku kuma ku karɓa wa manzo Allah idan da akun idan sun kira ku lima ya hayyukum to in sun kira ku ga abin bai raya ku to Allah ya kire ku ga addu'a sai ce ku karɓa mu kira mana ku daga hannuwan kuma na ku ta ya ga kun daɗe ba ku bai ce istajibu da rabbikum ku karɓa wa Allah ubangijin kuma na ya riga ya kira ku ya ce addu'a to duka wannan kun saboda son da Allah kawa addu'a in ya ce ayi kuma sai shi sake kiran mutane ya ce su karɓa kira mana to bayan wannan an ambaci yadda aka karrama wannan da da salama ranar haihuwa ce da salama <coughs> ranar abin nan mutuwa ce da salama kuma ranar tashi ne sun ma ardafa ta'ala ala ladati ya haya sannan Allah ya goye kisa ga kisa haihuwar haya ibn zakariya ya goye kisa ta maryam kisa maryam lajradihima saboda abin nan saboda su akwai alaƙa tsakanin kissar Yahaya da kissar abin nana Maryam wa ta taqaddama ya gabata fi ali imran a can ali imran anna ma ra'a zakariya lalle abinda annabi zakariya ya gani min kharqil adati na saba ma al'ada fi kafalatihi da maryam gare nan da yake wa maryam ga ta yarinya yar karama sai ga abincin da babu cikin kasa ya gane shi gare ta to wannan shi yasa ya raine ya dawo ga addu'a addu'a ta shiga ne da ta faɗa mai addu'a na ta kai Allah yake kawo mata abinci daga bisa to a wannan lokaci shi yasa shi ma hamalahu wannan abin da ya gani ya ɗauka ala du'a wale da akan shi addu'a da dadda domin tun da Allah na iya bada abinci da sama to kakkaɗe da tsammani yana iya baka duk abin da kake so wa na ya haya musaddiqun bi kalimatin min Allah kuma an ka faɗa mai lalle ya haya zai gaskata kalmar Allah to abin na na wannan shi yasa kissa tana da alaka la an da karahu hunaka ko da yake wato illa anna dhikrahu ta sai dai an bato ne a can lai da hada qudratu ilahiyya za a bayyana karhin Allah wa ko na an bato ne a nan da li hikima hikimati za a bayyana hikima fi da walabi ga neman da saboda nan an ambaci neman da saboda ya ci ya tsuwa kuma bai da masu gado don haka yake da a taimaka mai a bashi da kun gana an bashi da ne saboda dalili dalilin da yasa aka bashi da a nan domin abin nan ya samu mai gado saboda ya yi rauni da ajizihi saboda abin nan gajiye wato wa lil domin gado wato don ya samu mai gado dai wallahu munazzahu an dalika shi ka Allah ana tsarkake Allah Allah ya tsarkaka wata ala game da gado shi Allah bai da bukatar mai gado Allah ya tsarkaka game da mai gado don haka Allah ya ce kana ta'ala wa dhkur kitabi maryam ka ambaci kissan maryam cikin wannan littafi na alqur'ani ai khabraha ba ambaci labarinta eh, eh, abin nan idan eh, ta bagal lokacin da ta fita min ahaliya daga cikin mutanenta ta samu wuri can mukanin sharqiya wani wuri can gabas da gari yi ta zalar ta nisanci jama'a fi makanin nahawar mashirki a cikin wuri wanda yake wajen gabar min labari don sai ya Allah na son mutum ya Allah na son mutum sai sai ya mai rabbaba ilaihi kalwata sai minan nasi sai ya sa mai son banta daga mutane sai ya rika hita cikin mutane shi yasa da Allah yana kamnan mai gidan Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu harko da ya fara samai mai kenan sai ya ga dibi guzuri ya hita daga cikin jama'a ya koma wani wuri yana ta ibada to in Allah na son mutum yana cikin abin da Allah kai mai bai san yawan dumi haka bai san yawan surutu dan yawan surutu bushewar zuciya yake sawa to ya Allah na son mutum sai ya sa mai son nisanta zama cikin jama'a don gudun dumi to shi na Allah yawa Maryam sai ta yi ta can idan ta baza min aliya makanin shirkiya lokacin ta rike wani bagiri wajen gabas ga mutanenta kazan min duniyar hijaba فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا فتمثل لها بشرا سويا wato da ta fita can waje kuma al'adar mata mata mutane kirki kun san mace ta dore ta huska ta gahili mutane na kallon ta alama rashin kunya ta ta dibi wanga wanga dibe ta babu kunya babu tsoron Allah to alama ce ta rashin kunya mace in tana da kunya ba za ta so ta yi ido da mutane suna kallon ta ba za ta dan rage huskar ta to ita Maryam wata ka min duni hijaban sai ta rike hijabi tsakanin ta da abin nan mutanen ta ta sa hijabi arsala sitira ta sako sutura ta rihi abin da ya kamata ta rihi ta surbihi wanda take lullube kanta da shi'a abin da yasa take abin na na abin na na la ra'saha aw siyabaha dan ta gyara abin na eh, kanta ko kuma tuwayinta aw ta ga ko kuma ta yi wanka haka inda ta daga hailarta malam ta fita daga cikin jama'a ta koma wani wuri ta shiga shamaki dan ba ta son hulɗa da maza fa arsalna ilaiha ruhana sai muka aiko ruhin mu zuwa gare ta suna na jibril alaihi salam fa tamassala laha sai ya misalta gare ta ba da lusiya sai ya biya bayan ta sa ta wayanta ta kinsa ko da ta diba ga gare ta sai ta ga mutum tsayi basharan sauyawa mutum kamalalle bai da na ko kowace iri ga halitta ta ai ta mulki mai lallai abin na halitta ta kukkulle ko ina ina biyo wanga iko Allah ina namiji ya biyo wanga abu wanga abin iko Allah ta kukkulle ko ina ta shi tana tsayi kawai shikenan sai ta ga mutum da cikin wuri qalat inni a'udhu birrahmani قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت kunta taqiya kala sai ta ce inni a'udhu birrahmani minka ni na roki rahmani ya kare ni gare ka duk wanda ya roki Allah in dai tsari ya kaso ya nemi tsari da suna Allah Allah zai kare shi amma duk wanda ya nemi tsari da suna wani ba Allah ba ba zai yi nasara shi yasa za ku ga Qur'ani ya cika abin nan da da da neman tsari daga annaba daga bayan Allah salihai إني أصبر ربي min من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال موسى إني عرت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب da da ake neman tsari cikin alkur'ani suna da yawa da suna Allah akai kowa kusan Allah ya tsare shi da suna Allah akai su kula a uzu birabi da falaki suna nan kalma Allah ne kula a uzu birabi da falaki a'udhu bika min hamazati shayatin kun ga a'udhu bika min hamazati rabbi min hamazati shayatin kun ga kalma Allah ne qala a'udhu billahi ana akuna min al-jahili wannan kun ga kalma Allah ce qala ma'azallah innahu rabbi qala ma'azallah إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون دو waɗanda ayoyi da na ambata دو wanda kun كنك tarihi ne cikin tafsiri da yanne na الله ga Allah Allah ya tsare shi kowanne na ta wanda ya to kai ma in kana son Allah ya tsare ka to kai ma nemi tsari da kalmomin Allah idan ka zo ga wuri ka zanna ka ce a'udhu bi kalimatin lahi zuwa ƙarshen kalmomin ko a'udhu bi kalimatillahi tammati min ghadabi wa iqabihi wa sharri ibadi wa min hamazati shayatin an da ire-iren waɗannan kalmomi أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما أرج فيها ومن شر ما زرع في الأرض وما خرج منها ومن شر فتن الليل وما خرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا ذلك يدرك بخير يا رحمة بإذن الله كونينا بشير أنت كل رانا سيدي وترانا ranar kan sai dai wata rana amma dai ranar bai isowa saboda ka kala maryama ta ce inni a'udhu rahmani minka ni ina roƙon Allah rahmani ya tsare ni daga sharrinka in kunta taqiya in mai taɓawa kake watan tahi ani kanisa kanisanta daga wurina bi a awuji saboda na roƙi Allah tsari kala qala in إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قال سيتي أني باتو <clears throat> باتو تكي نزوب أيكون أنكلي kuma ni ba mutum ba ne amma mutum bai iya magana da mala'ika in ba manzon Allah na ba mutumin nan bai iya magana da mala'ika huska da huska ba zai iya kowane irin mutum na saboda haka ya zo mata da siffan mutum don tana iya magana da mutum amma dai shi aiko shi a kan jibrilu kala inna ma ana rasul da ke yace ai dama ni manzo Allah ubangijin ki nake aiko ne yayi li ahaba laki gudanan zakiya dan in baki yaro abin nan zakiya tsalkakakke wato bin nubuwa wanda an tsarkake shi da annabci yaro na wanda zai zama annabi to wannan magana ta yi ma maryamu girma ban yi aure ba kuma ban taɓa zina ba ya za a yi samu ciki Ƙala anna ya kuna ne gulamun qalat anna ya kuna ne gulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya Ƙala sai ta ce abin mamaki anna ya kuna ne gulamun ya za a yi samu da wa lam yamsasni basharun bi tazawujin wani mutum bai shahina da aure ba walam lam aku bagiya ban zan mazinaciya ba to a yi kaka in samu ran ban yi aure ba wani bai shahi ni ga aure ba kuma bai yi zina ba ya za a in samu haihuwa wannan ne abin da yin maryam domin ga al'ada abinda da an ka sani mace ba ta samun ciki in ba namiji ya samu da ita ba to amma ba ta sani da ita maryam al'amari ya wuce nan kun san inda ta samu al'amarin wato a can suratul ali imrana lokacin da imra ta yi abin na na imrana ta ce in ni na zartu laka inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim kai ga ayatun zuriyatan ba'dha min ba'd wallahu إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرضا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم وأتوئت وأن يا مريم inda ta samu daraja ita ma da na ta samu daraja in galati imra'ati imrana lokacin da mata imrana ta ce rabbi inni nazartu laka ma fi badani muharrar ni na yi alkawarin abinda a cikin cikin ganawa in na harbai na yanta shi gare ka saboda ka banda bukata aikin komi da shi zan kai shi masallaci yayi ma abin na da yayi ma masallaci da malama Allah masu karantawa da masu wa'azi masallaci ya musu hidima wa taqabbal minni Allah kyautar da ta ka anshe ta innaka sami'ud du'a ya Allah kai eh innaka innaka anta sami'ul alim Allah kai ne mai ji kuma kai ne masani da abin da a cikin ciki na to ga ta ta haihu فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فلما وضعتها سدتها ياريا سيتا جنيتا ماشي da al'ada namiji ake kai masallaci ba mace ba namiji ba kamar mace yake ba ga hidima mace ba ta kai kamar namiji ba amma dai bari in zana mata suna wa inni sammaitu maryam ni na zana mata suna maryam sai ta mai da gabanta gabas ta daga hannuwanta ah. wa inni u'idha bika ina addu'a na roƙe ka ya Allah ka tsare ni yarinyar nan wa zuriyata ka tsare ni zuriyata mina ash-shaytanir rajim daga shaytan abin nisan ta gara sai ta sauke hannuwan to kun san da ma annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam da awatul walidi a talasu da awatin musajaba addu'o'i guda uku musajaba karɓaɓɓiya ta addu'o'i guda uku karɓaɓɓiya ce daga ciki da awatul walidi ala walidi addu'ar da mahaifi yayi maɗanai annabi ya ce Allah ya anshe ta inda ta alheri ta tabbas sai dai kaga an dade baka ga ijaba ba ka ba ganin danka ya koma ma wakaci ya mai addu'a da izinin Allah ko da ranka ko babu ranka sai ya warke ko da ranka ko babu ranka ya Allah su sai ya warke sai dai in baka yi ba ko kuma ka bata addu'a ka baka cika sharuɗan ta ba to kun ji inda ta samu darajar ta nan na ta samu daraja don haka ko babu ko namiji bai taba ta ba tana haihuwa tun da ya wata tarika rubuta tun da ya wata tarika rubuta wannan abin nan gwada mata iko Allah ne aka yi qala al-amru kadhalik sai Allah ya ce haka na warki jiya haka al'amari yake قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا قال الأمر كذلك سيتي متى ودكجنا وقامك كذلك haka na al'amari yake al'amari haka nan yake min halki gulamin minki na halitta yaro dangare ki min gairi abin ba tare da uba ba an gama baki da babu uba ta ce to ai ba a taba yi yace gare ki za a bara Kala rabbuki Allah ubangijinki ya ce yin haka nan huwa alayya hayyuna abuna mai sauki gare ni ai an kuka bi amri jibrilu jibrilu ya busi ya bushi da umarni na ya busa iskan baki na fiki cikinki wa ta hamali bihi ki ciki da wannan ɗan wa wani kauni ma zakarahu fi ma'ana al'illa don kasancewa abin da aka ambata don ya zamo cikin ma'anar illa wato dalili a dafa alaihi wali na ja'alahu ayatan nas mun yi haka nan don mu sanya shi alama ga mutane ala qudratina wadda ta nuna muna da iko ko muna iya abinda abin da yasa zamu baki wannan don mu sanya shi ya zama alama ga nuna muna da iko abinda dukkan gaba a yi ba tashi ne ba ko mina na tashi a ban ba amma duk abinda Allah ya tashi yana yi ne ko mina na ku wa rahmatun minna kuma ya zama rahama daga wurin mu liman amana bi ga wanda ya imani dan nan naki dan nan naki kuma babbana duk wanda ya imani da shi zamani ne da aljanna wa kana khalquhu halitta ce ta zama amran maqdiyan bi al'amari na wanda an rage an hukunta da shi fiye abin nan fiye amali ga aiki na ji Allah na riga wannan aiki na gama shi ma ya an gama halitta na aiki wa fa na faka jibril fi jibril da sai jibril yayi busa ga abin nan ga aljiwo ko ga kusuwar rigarta fa aha sabbil hamd sai ta ji motsin ciki fi badana nan take nan take wanda ya busa sai ta ji ciki har yayi wata hudu ya hawara motsi masawara an surata shi فحملته فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فحملته سيتدك شكينا daɗa abinda ta kawo gudu ya sami kun san wato in mutum mai addini to in ɗan illa ta faru kuri karancinta wadda ga idon mutane suna ganin illa ta za a yi ta yawo da ita kai ba labari wani ɗin na wanda ka sani mallamin ka je abin da an kai gida ne ka je abin da kake ciki? to wannan abin da ya dami maryamu kenan ta yanke da kowa ta koma masallaci daga sallah sai ka to yau an ce gata da ciki kun ga dole ne ce ɓaci don mai tsayawa shi tunanin wani iko Allah na basu da yawa saura da tunanin suka wani na iske ta can masallacin makanan kasiya wani wuri mai nisa ai ba idan min ala nesa ga iyalinta tana boyo don ka a gani ما لم تنأسهم فأجاءها المخاض فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا نسيا to fa ja ahal tana zuwa malan ta dan nisa sai ga na kuda ta zo mata ja al na ta zo mata abinda aka ce mana kuda waje al walada ciwon nan da mace ka ji lokacin haihuwa sai gashi ya zo mata cikin kyabtawa da bismillah an samu ciki kuma gashi haihuwa ta za a yi to ba ta da kowa daji take ta gudu ta ban mutane dama uwarta da ta kawo ta ta miƙa ta ga malamai ta tiyarta saboda haka babu wani wanda zai kama mata lalurorin haihuwa sai ta zo ila ɗin na kala wajen wani kututturan dabino sai ta kama shi ta riƙe ko wajen haihuwa wato akwai abin da ke taimakawa mace ta samu wani abu ta riƙe shi haka wanda zai hana ma ta gamewa ya hana mata zannawa ƙasa to za ta ji sauƙin haihuwa amma in mace ta yi zaune ƙasa ba ta riƙa koyi ba za ta mace kawabanta to yana yi wa wata wahala don ɗan kila ma mutuwa da idan babu hanya to Allah da hikima ta sai ya kai ta inda kututturan da biyu ta kama shi ku ta riƙi lita'ata da alaihi don ta jingina gare malam ta kama shi ta riƙi tana ta yin ƙuri fa wanda da sai ta haihu walham da ɗaukar cikin nan wata tasawur da suranta ɗan nan walwulada da haihuwa ɗan nan bisa a tambaye cikin awa bara an kai shi wani abu sai addu'a sabda aka yi mata addu'a ga ita bata ko sani ba sabda uwarta ta yi mata addu'a ga ko sani ba ta yi ba ku kuna ina game da ɗayan ku ba ko addu'a kuna kuma musu addu'a ga ba ku yi to kuna ina ku kama musu addu'a ba sadda an kai mata addu'a ga ta ko sai an yi ba da cikin ayan nan da muka karanta tana jaririya da haihuwarta tun ba a gana mata suna uwarta ta mai da gabanta gabas ta yi mata addu'a kun ga yau gashi ni na zo mata cikin sauki ya sala wani abu sai addu'a Allah ya gafata wa buta kala sai maryam ta ce ya laita ni kai tona mutu qabla hadha al-amr dole a ce na mutu kamar al'amarin ga na haihuwa dole a ce na mutu da a ce na rayu ban yi aure ba na haihu dole a ce na mutu gaba ne wa kuntu na sayan mansiya in zama mantuwa abin mancewa ai shai an madarukan <coughs> in dama wani abu wanda aka mance shi gaba ɗaya an ban ma magana ce layi yu'rafu ba a san shi ba la zukar ba a magana ce ta ce dore a ce na mutu da dai a ce na haihu yau to mi zan ce wa mutane ke ce ba ki aure ke ce ba ki hulɗa da maza har in an ka tawo wajen ki rufe huska ki kika yi yau ga ki da ciki to me za ki ce wa mutane ta ce ya laita ni mitu kalla kai ce doye a ce na mutu wannan wa kuntu na sayan masiya in dan mantuwa abin mancewa malam tana cikin nadama da bakin ciki da kuka sai Allah ya ba ɗan jaririn nan magana sai ya buɗe baki gashi ne shi na magana bana da hannun ta da min tahtiha an la tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya malam wani abu sai addu'a wawaye ba su sani ba aka suka yi addu'a da an yi ta yanzu yanzu aka gani wani abu akwai abin da ka yi yanzu yanzu wani ya daga hannuwa ne haka bai sauke ya sai da kaya amma wani iya addu'a ana ɗaukar lokaci kamun ta to amma tana nan Allah bai saba alƙawari tana nan bai saba to duk wannan riba addu'a ta ta uwarta ga tahowa malam tana cikin kuka fana da hamin ta hata ba uwar da ta yi addu'a ce ta wa inni uidu habika sannan ta ce wa zuriyata kun ga da zuriyata an kawo addu'a abin ɗayan da za su fito ta gihin wannan matar to sai ga ta fana da hamin ta hata abinda ba a taba ji ba a duk duniya gaba ɗaya jariri da haihuwa ta shi na kwance cikin jini ya dora magana kuma magana ta masu hankali sai ga shi hana da ha ya kira ta min tatiya bi kasar da mimi wa abin na na bi kasar da mimi min wa qur'a bil fatai man tata wannan da a ƙarƙashin ta sai ya ta. ai al mauludu dan nan da ta haifawa wa isa alaihi salam li'annahu asfala minha dan yana kasa gare ta inda ma wala inda ma wala da sadda aka yi kun san idan mace ta yi hida wato tana rike da gutsun da biyu haka kana tana gurwa na ruwan tana kasa in ta haihu shi sai ya fara ƙasa to kun ga karkashin ta yake to yana karkashin ta yake kukan nata ta yayi yawa yace inna Allah ta hazani kake bakin ciki inna Allah ta hazani kake bakin ciki kada ja'ala rabbuki ta taki sariya Allah ya samu ki ruwa mai naso karkashin ki diba ga ruwa na in nadi biki sha babu ruwa horin babu ruwa horin addu'an nan ta uwar ta wacce addu'a ta rabu ita ta babu ruwa ko da ko ta diba sai ga ruwan na ruma in sai ga koramar ruwa ta biyo nan wurin Allah ya ya kokar da ita kana kadin kata da babu ta amma yau gashi ta bullo malam kama addu'a ka ga ikon Allah ya ce ga ruwa nan to bayan ki sha ruwa inda ki yi wanka to ga abinci ne wa ku zi ilaiki وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا يتي وهزي إليك بجذع النخلة da ke أنك يريك أسد ذاك يوا إن جزجاشي جزجاشي kana ya bisa iccen da biyu ha busashe na busashe na ya ce abin na ina jijjiga shi ta ce miza za a yi ce ta sake da dan mai ta yi wata habibu su ne wa bi ƙira'atin asal bi ta aini ta ta saka kuli bata saniya sinan wa udige mafi sini an ga ce abin nan ta saƙat ta saƙat alaiki ruɗa ban jami'a mi zan yi yan jijjiga shi mi zai faru ya ce ɗaya itacen da biyu na ɗanyu za su haɗu gari ki kusan duwa da ta haihu yunwa ta kai shi yasa da ma an gama cina da tanadi aka yi tanadin abin da za ta ci aka yi mu kamar munan sai a yi tanadin kunu mai zafi sai a ajiye mata don ana ganin wani gashi na wani a wuraren da ɗan ya yi ta shuri ya ɗan illanta wani abubuwa sai a sha abu mai zafi sai ya za an yi gashin wuyan su kuma waɗanda ruwan sanyi aka samu su waɗanda ruwan korama kamar rukun biya ce ta sha ruwan korama ruwan korama aka sha masu sanyi don shi ko inda ya zahi ya huce sannan a samu ɗaya itace ɗanyu a ci shi ko don gina jiki duka ko waɗanne mutane da abin da sun ka saba wannan al'ada na abinci al'ada cin abinci al'ada ne saboda aka yi ce biyan da biyu ne za su waɗo gare ki da ruwa janiya wato wanda ake ɗiba a ci to in na ga ruwan na ga da biyu me zan yi ce wa abin na fakuli fakuli wa sharabi wa qurri aina فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا yace to ina abin da dai za a yi akwai magana da zan haɗa miki amma dai abu na harko da baki ina hakuli mina rubabi ci ɗanyen itacen da binan nan ɗanyen ki ci sai ke koshi in ki koshi washirbi mina abin nasara ki sha daga ruwan nan mai naso ki ci abinci ci da biyu yi in ki koshi ki sha ruwan sanyi kun gani wannan ita ce su ɗan mace ta haihu sai ta ci ɗayan itace ɗanyi ta sha abin na na ruwa masu sanyi amma mu kun ga da yake ba mu saba da irin wannan mai da in an ka ba mace irin wannan tana cutuwa mafi yawa shi yasa suka sha ruwan zahi kun ga za ta zanna har sai ta yi arba'in ko ruwa ba ta sha na sanyi na zahi aka sa da kula a aji tana amfani da su to dama shi mutum kun san abin da ya yarda da shi to yana iya cuta in baka yarda da abu ba ba zai cuta ba shi yasa kun ga an yi ta kokari da abubuwa a ce maganin za na wai a sa mutane wani abu in dai ba malamai sun ka shigo ba in dai ba malamai an ka samu an ka ba su kuɗi sun ka ja mutane ayi sun ka karkatar mutane sun tafi da abin nan ba duk abin duk magungunan kasashen turai a kawo su a ba mutane sai sun haihu abu guda ka sa maganin shi ta asiri gare su an samu yagun malamai sun sa mutane sun imani da shi to da ka imani da abu yana kama amma in baka yarda da shi ba farasatu marwan ga in baka yarda da shi baka sha da maganin ciwon kai don ka san da sani ka san da sani ko ka sha shi da maganin ciwon kai amma in ka yarda da shi ka sha yana amfanin ka to haka nan sauran duk magani to shi yasa kun ga su Hausawa da ba su yarda da irin wannan abinci ba yan mace ta yau to yan sun kaci shi yana cuta musu to ba ku liminar raɗabi ki ci daga ɗayan iccen nan wa sharabi min sara ki sha ruwan nan wanda a ke bugowa wa qarri aina ki kalle ni hankalin ki shi banta bari tunanin wasu ce miki wani abu ni din ga duk mai magana gare ki shi gane ai magana shi aina abin nan tamyizun muhawalan min al-fa'il taqirra aynaki bi wato idanunki ta natsu da shi ai taskuna ta samu natsuwa wala ta dama ila gairi katta daga ta yi kallo zuwa ga wani ne wa in ma fi da gamu nuna in a shar'iyya fi ma a za'ida wa in ma tarayinna tarayinna fa zifa minhu lamul fi'il wa ainu wa riqiya harakatuha al ra'i wa kusra ya ad-damiri lintaqa'i sakinaini sai aka ce tara yinna wa in ma tara yinna min albashir ahadan in ke ga wani guda cikin mutane wa yas'aluki yayi miki tambaya an walidiki ga danki idan ke ta duk wanda ki gani ya ce kewa gabo ya Allah ina ki samu da kakki ce mai komi kakki magana da shi fa quli inni nazartu lirrahmani to fa quli inni nazartu lirrahman ki ce ni nayi alƙawari ga rahman na yi alkawarin sauman azumi ni yau azumi baki na kani baki na bai dumi da kowa banne da shi kowane ba duk wanda ka jaya da ke banne da shi ce ke alkawari ba banne da shi ni ka kare ki ai imsaka ana kalama na yi alkawarin kame baki na daga magana fi sha'ani ga sha'ani ne shi wannan mutumin wa gairihi da wani sa mina unasu da mutane na mina unasu na mutane bi dalili falan ukallima al in siya yau ni ba zan wa kowane mutum magana ba saboda haka kowan ga ya tambaye ki ko wanda bai tambaye ki ba in dai in dai na to ba za ki magana ci ba to ga nan ko ta karbi shawarar ɗanta kun ga bakin cikin ta ya fara gushewa ta samu ɗa da haihuwa ta yi gashi yana ba ta shawarwari kuma ga alama zai kare uwa ta yi ga ta nan ɗauke da abinta fa a فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا أبن هذا مريم توا قلوكو غاشنا فأتت به قومها تدور شي وجه متعلنتا تحمله تنا تنا دوكي دشي فرعوه sai sun kaga lai kalu sai suka ce ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya haqiqa ke zo ma wani abu na karya babba azima mai girma haisu atati bi waladin lokacin da ke tuwar ɗanin gairi abin ba tare da uba ba ina ke samu shi ke ce baki aure dama magana take wa gudu kenan ya akwata haru يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا haru na ya يا haru na wato ba ana nuhi kanwa haruna ko ya haruna ba shi haruna ko ajiyar salihu mutum na mutumin kirki shi yasa an ka ce ya uwa ce ga zama na kwarai da a wannan lokaci shi harunan babu kamata ga zama mutumin kirki to ita ta yi kama da shi ga zama mutum ya kirki ai ya hata hu ya wadda ta yi kama da haruna fil iffa wajen kame kai ba ta hira da maza ba ta kallon maza ba ta bari maza su kalle ta ma kana abokin mura a sau'in ubanki ba mugun mutum na ba ai zaniyan babanki bai taba zina ba inda ya taba zina ke zo haka ba a mamakin ki wa ma kana ummuka bagiya wace ba karuwata ba ai zaniya ba ki yo gadon zina ko wani gini ba to inda ke taba gado sai a ce to ai wannan wani abu na da ya fito daga kakanninta to baki taba ba wa min aina laki hadal walad maryam ina ki samu wanga da to daga nan fa asharat ilayhi فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا malam da suka wa maryam wannan tambaya ta ce ba ta sai ta daga harkinta sai ta nuna jariri ta ce ku tambaye shi yana da bayanin zai muku na ishara gare su zuwa ga wannan yaro an kalli mugu ko yi magana da shi ya faɗa muku inda na samo shi wa hadha yadullu wannan yana nunawa ala annahu huwa alladhi kallamaha inda wuladati ashe dan da shi na yi mata magana lokacin ta shi kalu sai suka ce ya kika ce ya muwa yaro magana kai fa nukallimu yaya za mu yi magana da man kana bil ma'ad sabiya wanda yake cikin raggan goyo sabiyan yana yaro karami ta ka kika zuwa da yaro rumbuga cikin ragga kici yi magana malam sai yaro ya gane yanzu da shi aka magana qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya yan uwa kuna kallo kuna lura da muhimmancin addu'a ko duk abin gaba daga addu'a kaka ce ta wanda wanda ta yi mai a baya ita as-sanadiyyar duk abin gada kun ka gani haba kuma ku kan mabuta ku da kyawu ga kakkuɗe bi tsammani kakkuɗe bi tsammani duk wanda al'amari ya kasance kakkaɗe bi tsammanin zamani na kwarai ci gaba kada ka ja da baya da izinin Allah zai zama na kwarai kala sai ce inni abdullahi kai jama'a ni ba bawa Allah nake ba dan jariri ko kowan ka ba ai mai ba kala inni abdullahi yace ni bawa Allah nake to ni za a yi bawa Allah yace a ta ne da kitabu zai ban littafin injila nan gaba dan ne kuma ce waje alani nabiya nan gaba zai sani in zama annabi nan gaba ni annabi zan kuma za a yi ban littafin injila haka an kai ko Allah ya bashi injila kuma ya ya zama da shi annabi suna ne Isa alaihi salam waje alani mubaraka mubarakan aina ma كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وجعلني مباركا كما زي سيعني إن زمي البركة أينما كنت دكور لن زمي زمي البركة kusa أبن albarka البركة أبن لك da gare ka zuwa ga idan kai alhaji ne mai kuɗi abinda albarka ka ka rika sa hannu aljihu kana ɗiba kana ba su shi albarkar ka in ba shi ba alhaji bai da albarka komi ga mutane Abin da albarkar malami ya rika doku abin nan da boye cikin zuciya ta ne ilimi shi ta watsa mutane kyauta in ya rufe baki ne bai da albarkar komai ga mutane to annabi isa ya ce waje alali mubaraka allah bai sani in zama mai albarka nan gaba aina makonku duk inda na zama aina fa'allin nasi in zama yawan amfanin mutane ka yi kokari kai ma ka zama yawan amfanin mutane don ka samu albarka ai abin na abin na abin na akhbaru ba da labari da ma ba lahu ya ba da labari ne da abin da aka rubuta mai cikin lahul mahfuz cewa nan gaba zai zama waɗanda abubuwa da ya faɗa zai zama annabi zai za a bashi injila za a sa mai albarka farmadi bi ma'ana al-mustaqbil da ya ce atani eh, abin na kitaba ma'anarsa zai bar mutane waje alani nabiya ma'anarsa zai sanya ni in zama annabi waje alani mubarak da ma'anarsa zai sanya ni in zama albarka shine ma'anarsa to wa ausani bi salati kuma ya yi min wasiya da sallah da ma'ana zai min wasiya da sallah wa zakata da zakka ai amarani biha bihima ya umarce ni da su ma don ta hanya yace muddi ina da rai bari lokacin sallah shi wuce haka dai bayan Allah suke da Allah ya aiko su sai shi ba su buta da Allah ya aiko su sai ba su buta sallata ga ta nan in ya taba ya gaji sai ya zanna in ya samu lokaci kuma ya jima ya soma haka dai Allah shi gafata wa magabatan wa barran bi walidati wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya wa barran bi walidati kuma ya sanya ni in za abin na mai kyautatawa ga innata don abin nan ita a gare shi babu uba gare shi Allah ya halitta da kalmar kun sai ya zama barran abin nan masu bambi bi ja'alani wa ja'alani barran ya sanya ni in mutum mai kyautatawa ga innata haka dai iyan kwarai suke kyautatawa suka ga uwayensu ba su cuta ma uwayensu ba su walakanta uwayensu ba su jawo ma uwayensu abin da ka bata musu rai wa barran bi wallam ya ji anni jabbara bai sanya ni in zan mai girman kai ba muta'adiman mai ji da kai shaqiyan marashin arziki da rabbi mai saba Allah ubangiji ne ni bai sanya ni haka ba ya sanya ni in zan mai yawan da'a kai kokari ka zan mai da'a ga innaka don ka zama mutumin kirki don Allah ya sa maka albarka kai kokari ka zan mai da'a ga innaka domin Allah ya sa maka albarka subhanahu wata'ala wassalamu alayya والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا والسلام من الله علي سلام الله تتبت دقى الله زوالنا يوم ولدت لا نبدأ كيهين tun da aka yi annabi isa allah ya samu albarka kuma duniya ta samu albarka da haihuwa ta wa yau ma mutu ranar da zan mutu ma allah zai sa albarka gare ni wa yawma ub'asu hayyan ranar da za a tada ni ina dare kuma Allah zai sami albarka ya yuqalu fihi ma taqaddama fi sayyidi haya duk abinda an ka faɗa ga sayyidi haya haka an ka faɗa ga sayyidi isa قال تعالى ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون وباين دو wannan magana tun da muna ta magana danta danta ita Maryam danta ya ce kaza ya ce kaza Allah ya ce zalika dan nan na Maryam Isa ibn Maryam Isa dan Maryam shi na Isa nan dan Maryam wannan da kun ji a Isa dan Maryam shi na an ka samu kun ji addu'a a sanadiyar samu amma kai baka san wanda aka addu'a daga hannuwa aka a ce ya Allah dan ganau ka sa mai albarka Allah ɗana ina roƙonka Allah sa mai albarka Allah shirya shi in mai kuɗi kaka so ka ce Allah ba shi arzikin eh, arzikin eh, kuɗi ko arzikin siyasa ko arzikin ilimi kai lokacin da an kai karɓa addu'arka radda an kai shi da rana suna radda an kai ba da rana suna amma in san samu ne an so ayi Allah amma don ka kwasu buwa banza sun taru wai taron addu'a suna na an kai aikin banza na ko ka ji ana addu'a ana amin amin wurin bid'a babu abin da ɗanka ka samu babu abin da ɗanka ka samu in kana son ɗanka ya samu albarka kore duk wannan buwar banza ka kore ta samu wuri ka keɓanta ka yi alwalla ka mai da gabanka gabas ka ɗaga hannuwanka ka yi addu'a tare da tawadi da ƙasƙantar da kai sa'annan ka ga abin da zai biyo baya khairatu ta haihu kamar mu ci gaba da karatun mu khairatu shin ko kusan wanda ake ce ma khairatu idan ba ku san khairatu ba yariya gidan ummu salma shin ko san ummu salma babban matan nan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita aka ce ba ummu salma to yariya ta taka abin na khairatu ta haihu ko da ta haihu mijinta yana wajen jihadi kuma ya dade bai dawo ba ya dade bai dawo ba sai ta aiko mata yaro ciya ku je kowa in na bushara an haihu kuma an samu da ana faɗa mata sai ta aiko da rakumi ta ce a ɗauko amarya dama ga ka'idar sunna in mace ta yi haihuwa fari ana kawo ta gida sai ta ce a ta ɗauko amarya aka ɗauko amarya da abin da ta haifa aka kawo ta ɗauki ɗa ba ta samu za ta yi da ɗa ba saboda farin ciki sai ta ce mata a san mai ta ibnaki ya khairatu khairatu shi ke zana ma ɗanki suna ƙalalla ya umma taraktuhu laki ya umma a ban zana ba ya ina na ban miki sai tsoho albarka ta yi alwala ta mai da gaban ta gabas ta daga hannuwa ta yi mai addu'a da duk abin da ta sanya da alheri malam yaron nan yana nan yana tashi yaron nan ya kai shekara goma sha tara da haihuwa duk sahabin da a madina ba mai yawa mai karatu ya wuce kowa shakon san kowane yaro na wanga yaron hasan albasai. hasan albasai. yaron nan ya karanci karatun duk sahabin da an madina ya kwashe kaya ne an ka ce akwai wasu sauran sahabbai busura garin busura sai ya kwashe kaya ne ya koma busura daga nan na ya zama hasan albasai da shi da kowar gata shi suka koma busura malin yaron nan addu'an nan da uwan nan ta yi mai ko aljani ya biyo inda yaron nan yana jin duk shegantaka hajjaji da cutar da mutane da ya kai hajjaj ya gina sabon gida sai ya shirya walima ya ce ta bude sabon gida da rashin kunya hajjaji bata tsaya gare ba sai da aika malam hasan albasari almajinai sun ce malam baka zuwa ce wallahi tun da ya gaita wallahi sai na ta. ai wa'azi za mu yi mai don ya san ba a walima bude gida don ya san ba a walima bude sabon gida wa'azi za mu yi malam hasan albasari ya zo ko da ya zo mutane sun taru gihin gidan kuka ɗaya suka sun ga gidan da radda suke duniya ba su ji labarin iri ne ba hajjaji shugaban gwamnati ne ya yi wani irin gida sai aka ce to a yi nasiha sai malam ya tashi tsaye ya yi godiya ga Allah ya salati ga annabi ya ce bayan haka mun ga abin da mugu abin mugu abu ya gina ya ce ma hajjajin mugu abin mugu abu hajjajin ga da in ya daga kai ne haka duk wanda ya daga kai ne wanda ya daga kai ne yana ɗebe kai ne yana kashe shi ko ɗanwa in yana magana kowa mai magana in ya daga kai haka sai dai kowa shi magana kuma bai da tausayi ko cikin masallaci yana kashe mutane bai da tausayi to shi nan dai malam amma na hasa albasari ya ci gaba da wa'azi ya ce to ko auna ko auna ya gina abin da ya gina kuma ya mutu ya bashi ya kamanta shi da fir'auna malam bai bushi ba yana wa'azi sai da wani ya zo ga kunne ne na dama ya yi mai musu musu ga kunne ya ce wallahi malam muna son ka wa Allah malam ka bari haka wallahi kashe ka zai sai malam ya hito da abin da mutumin ce ya faɗa ya ce Allah ya riƙe alƙawari ga malamai la bayyana na hulun nasu wala muna za ku bayyana shi ga mutane ba za ku ɓoye ba mutumin ya koma dawa ganga kun ya ce shi kai an ka tambaya ko ni an ka tambaya sai mutumin ya koma sai ta gaci ya isha jaji ya ce an hasa buɗe gida an ga tashi an kawaci gobe da safe sai ya wa 'yan sanda da sojoji ne sun ka kewaye gidan sai ya aza kujera ta yin zamna ya ce a kirawa masu bulala an ka kirawo su ya ce a kirawa mayanka an ka kirawa ya ce to mutumin nan za a yanke a wani ce mutumin na raggayen banza da rijiya bawa bakin bawa ta ya ɓace ni wurin ga kuna gani matsorata wallahi sai kun sha jini ne yau ya ce amma kuma kun san shi dan saboda wallahi injinan na ya zo ga kasa wurin an ka kasai ya zo ga kasa wurin wallahi Allah na bai kashe kasa gaban babbar wayan Allah kuma duk da haka kashi ne ra'ayi kuma asali an ka kasai Allah bai bai hakuri sai ya ce to a samu wata ƙwarya da an kai da fata an ka ajiye ce to masu ba da kashi su zane shi da bulala daban sannan a tallaba shi a kawo waya ne daura da ya ƙwarya na a yanke sai jini ya buge malam Hassan albasari dan gidan khairatu da ya shawo addu'a daga uwatai yana dagowa ya ce wa da niddi biye su ni gane shari suka ni gara yana gida an ka turo min shugaban yan sanda ya sako ni ga wannan dima na gane sai na daga kai na sama ni faɗo wasu kalmomi ni gana da Allah malam yana zuwa sai ga hajjaji ya tashi hahuna hahuna ya ba hula hahuna yana ta matsuwa zannan bismillah bismillah ai bai gushe ba sai da hajjaji ya zaune kasa shi ko zanna bisa kujera ya ce an ta sayi da ulama daga yau kai a shugaban malamai to ni kuka so a yau gwamnatin ta mu ni kuka so a gyara cikinta malam harara ta dai shiga ni ya san ba na shi bane Allah nan da ya kira dama su magabatan mu haka suke in mutum ya san ya tsoro ya ya ya tsokano a gangan dodo to da buta ta da kwana da buta ta ga hannu da kwana bai kwana nan ya san abin da jawo hmm. saboda haka shi yasa ya kwana da buta ta kuma Allah ya saurara inna lanansu rusulana mu za mu taimake manzannin mu da wa'anda sun kai imani cikin rayuwar duniya da ranar da masu shaida za su tsayuwa inna Allah ya dafi wa anil ladina amanu inna Allah ya dafi wa na amanu hakika Allah yana kariya ga masu imani malan hajjaji ya rasa inda zai yi zaune nan ya tashi nan halaka yake ganin ta cin mai shirya na malam ba to dama shi dan balarabi yana da wata al'ada duwa da duwa da kabanna mai rai in ka kai ga gemin nan nashi kai da kai haka sa kai da kai bawa kake ka zama bawa to shi na yahiwa da yayi bai samu wanda dai ba sai ya shiga ya ɗauki turare wanda aka ce ma algaliya wanda ya kowane tsada sai ya bulbule malam kwarba guda da gemi ya ɗora shi a gemin sai malam ya yi dariya da ya gadda mutum ya rumba daɗa haka an ka taso bayan an taso sai shugaban 'yan sanda nan da ya kamo shi sai ya ci mai na ga lokacin da muka zo na ga ka daga kanka san haka bakin ka na moci mina na ka ce Allah ya tsare ni in haɗa ma abin da na ce hajjaja na da rai Allah ya tsare ni in haɗa ma hajjaja na da rai ta gaba ni to kun gani abin da yasa na kawo muku wannan kisar domin ku lura da irin addu'a uwaye in babanka ya tsarkake niyya yi maka addu'a duk inda ka shiga kana fitowa ala lau da izinin Allah ko ina ka shiga da izinin Allah lahiya da zafi yi to kuma da gaban ku gabas game da yan kuma da gaban ku gabas game da yan diyan zalika isa ibn maryam wannan shine isa dan maryam qawlan haƙƙi magana ta gaskiya bin nasabi bi taqdiri kuntu qawlan haƙƙi wal ma'ana al qawlan magana ta gaskiya wa bi qira'atin bir rafi wato qawlul haƙƙi. kabru mubtada muqaddar ai qawlu ibn maryama qawlul haqq magana ibn maryama qawlul haqq magana gaskiya ce allazi fihi yamtaru wanda kuke jayayya ciki ne min wato na shakka ai shukuna suke shakka wa nasara hay su sada nasara suka ce inna isa ibn allah lalle isa dan allah ne wala abinna wala kama yaqulu yahud kun ba kamar wanda yahudawa ke cewa su nasara shakka suke wai anya ko mutunan ga anya ba dan Allah na ba abu kawai da haihuwa tai ko ka ba ai rashin kama gama magana kai wanga dan Allah na ka nasara ke su ko yahudawa sun ka ce a ibnu yusuf najjar su yahudawa kun san yan kazahi na yan ƙarya sai suka ce zina ta yi ba dan Allah na ba wallahi zina ta yi akwai wani bawan Allah mai ibada ana ce mai yusuf an najjar ibn amr maryam na amr maryam alladhi kana ma'aha wanda shi ma ne yake masallaci tare da ita ya kadu ma na majlis suna hidima masallaci dan uwanta alladhi bi abin na yamnata jabal sayhor masallacin da ke wajen dama ga dutsen sayhor wala yu'lamu min ahli zamanihi ma ahadu ashadda ibadatan wa shahada minhuma ba a san wani mutum mai tsananin ibada da ijtihadi ba fiye da Yusuf Najjar da Maryam sai su yahuda sun ka ce shi ya zina da ita kun ga an bata shi to yahuda waɗanda da da nasara da yahudu kakansu guda sun ka iya ƙarya hali sun ka ce ma annabi isa ɗan zina bale kai shi yasa duk abin da kuke ji cikin gidajen rediyo suna cewa wasu mayan masu mulki sun yi zina an kama shi da wani mutum duk ta gadon suna duk ta in ko sun ce gaskiya na to a kai su kotun musulunci su kawo shaidodin musulunci su kawo shaidodin musulunci saboda haka duk ƙarya na yahudawa gadon kazahi sun kai in ka ga yahudawa roki Allah ya tsare ka daga su Allah ya tsare mu daga sharrin yahudawa Allah ya tsare mu daga sharrin yahudawa har da nasara Allah ya tsare mu daga su ku bari mu kwana a nan na ga lokacin da muka zo na ga ta da kanka kan wasan kana mai shi na ce ce a kai ne wa da ma da ce a ga da da kai da wani ina addu'a ko wani ko da ka addu'a na ga da kin Allah ko kuma da ran ku dawo da da yau wannan shi ne bisa na maya kawo da hakkin magana ta gaskiya domin sanin shi ta gari ne kuma ba mu kada mu kada gaskiya ce Allah shi yanka wanda muke jariya ciki bai a ayyaban manzon Allah da kiɗi babban laifi na ba ku karanta nura albabi ba in kun karanta shi ma nura albabi kaula sau yasa kafirci yasa cikin kafirci dan wani yasa shi saboda ka ai wannan laifi na ma babba bid'a ce laifi na babba gara a sau ma dan kwairo da haruna kuje daga saurari yabon manzo Allah wanda aka kiɗi ciki gara sau ma ɗan ƙwairo ya yi shi ya yi shi sauƙi ka dai san ɗan ƙwairo bai da kyau ko to ya yi sauƙi amma yabon manzo Allah wanda babu kiɗi ciki in bai wuce iyaka ba halalla in bai wuce iyaka wanda babu kiɗi ciki eh, in bai wuce iyaka ba halalla in bai wuce iyaka ba in yabon bai wuce iyaka ba amma shi ma in ya wuce wa da manzo Allah ya ce to laihina don kun wasu sun yaba ya ce la ta daruni kama adaratin nasara ibn maryam kar ku dore bani ni kamar wadda nasara sun ka yaba dan maryam kun ga yabo in ya wuce iyaka laihina shi ma amma in bai wuce iyaka ba in babu kidi to ya halitta amma da kidi bai halitta ba ku sai nuru albabi na dan hodiyo ku karanta ku gani ku saye ku te kasuwa in kun ka gani in kun ka sai ko biyo masallacin rayu a tiko ka koyi dan abin na na ku ce gidajen ku karanta dan kun ka karanta ku diba abin da duk kun ka gani ciki to haka na an ka rubuta shi saboda haka baya da kyau irin wannan yabo sannan mutum na azumi yana shan kidi shi ma ba gaba dai bai da kyau kide kiɗe haka ba su da kyau kiɗe-kiɗe ba su da kyau shi ma dole albabin kamar na ambata in kuka dibi wannan wurin za ku ga kiɗe-kiɗe ba su da kyau in kuka dibi abin nan a wasiƙatul akhawani duk dai na shehu din za ku ga duk an rubuta ina abubuwa ba su da kyau ku nisanci kiɗe-kiɗe in san samu ne ba wai wani abin da ba to ko abin na hansa ɗinka ya eh, akwai wani abu da ba kiɗi ba to zai zama rinjin ɗinka kiɗi ba a san kiɗi kiɗi yana kashe zuciya ko ba ku karanta bugoya ba in kun karanta bugoya ku ba bushe zuciya kiɗi ka yi yana sa zuciya ta bushe in zuciya ta bushe babu alheri cikinta saboda haka ku bar sauraren kiɗe-kiɗe ko da azumi ko babu azumi ku bar sauraren kiɗe-kiɗe kuma hankuri aka yi a nisanci abubuwan da Allah ya hana tun da ka daɗe kana shan su sai ka ga abu wani abu na kai rika jin kana so amma dai in kai hankuri sabawa ka kai da kai hankuri haka saba da sauraren kiɗi to in kai hankuri ka bar saurare ne kana sabawa da bari ne shikenan sai ya yi taranka a yi kokari a daure matasa a nisanci kiɗe-kiɗe ka in daɗi ka kasan ka jiya shin ko ka ko ji kasa su dai ka ji kasa su dai ko in dai daɗi ka kasan ka jiya shin ka samu ko irin kasa na min shawar wanda aka ce ma almu'allim wanda yake yi da sautin nan guda biyu ai ina ji in ka same shi wato za ka gane kiɗe-kiɗe da waka aikin banza shin kana da farisu abbad samu kasa farisu abbad ka sa ka jiya kila abin nan ko yake wa ba kai samu farisu abad abin da ka saurare shi ka ji ikon Allah ka ji yadda sauti ka hitowa kuma ga mutum ya ka hitowa ka ji wani irin daɗi kamar da bisa ya sauko ka mutanen kirki karatun qur'ani murya mai daɗi suke saurare ga karatun qur'ani jiya muna karatu annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam da daddare yana zagaye ya faɗo gidan Musa Abu Musa al-Ash'ari ya ji wani irin karatu mai daɗi da shi da gimbiya ta aisha suka taya suna zagaye gidajen sahabbai su ga yan kwana su ga abin nan mashahidai sai ya faɗi gida abu musa abu musa na, na sallah yana ta karatu mala ai manzon allah ka saucewa yi ya yi tsaye da yadda gaji zaune ya yi yana ta saurari ne sai da abu musa ya zanna ya a tahiya ya ce assalamu alaikum manzon allah ya tashi bai biya gida ba sai ya yi masallaci ana sallama sallah ya wayo abu musa gashi sama farko ya shigo sama farko ya ce laura aitani albariha laura aitani wa ana kira a cika. inda ka gani ni daren gani ya wuce albariha ina a ka da ga abin mamaki uti ta mizmaran min mazabir ali daud hakika an baka murya mai daɗi irin sautin annabi dawud alaihi salatu wasalam haka magabatan mu wata rana yana tahiya ya haɗo gidan dan masa'udi ya iske shi yana ta wani irin karatun qur'ani manzon Allah ya tsaya yayyaba yayyaba dan dan Mas'ud bai jiya ba sai manzon Allah ya ce saltu da saltu da roki a wannan irin karatu naka ko bi ka roka ana baka roki a bai jiya ba manzon Allah da ya biya sallama sallah sai ya wuce tun da sahi Abubakar yadda ku sauko ya tawo gida ne ce kai baka gan mu ba jiya da ni da manzon Allah da Umar da Aisha mun taho bakin ka mana sauraron karatunka ai baka gane mu ba manzon Allah ya ce ka roƙa a baka Umar ya ce ni ko ni ce wallahi sai na daka sauko in faɗa mai ko ni to sai ne suke abokan ya faɗa to bayan Allah muminai maganar Allah suke jin abin nan suke jin daɗin ta in natsuwa kake so hankalin ka ya kwanta wa kullan naqussu alaika min an ba'in rasuli ma nusabbitu wa kullan naqussu alaika. وراء الرسل ما نثبت به فؤادا وكل إن سواك كسو وكل دكا النباوة نقص عليك من باك لا بارن سجكي على القرآن ما نثبت به فؤادك أبن نظام نتعد ذكي كدشي إن دي ذكي عكس انت نسم حانك لنك فتا سامك سجن القرآن إن فانا سواك سو إن كو هوتا هكا سو سامي ميلا شيطان كيف إذا واقع كينا سامي ميلا شيطان amma in dai natsuwa kaka so to samu alkur'ani Allah ce ma nusabbitu bihi fuadaka babu abin da aka natsar da zuciya kama da da shi kama alkur'ani Allah ya shirya matasan mu Allah ya shirya matasan mu hada da tijawa don su ma akwai masu shakki ka ci gaba kokari ka tawo makaranta eh, in sha Allah da karhe tara muke shiga makaranta da karhe uku da rabi muka tashi kamun hito to ka same mu makaranta in sha Allah za a koya ma taimama a gwada ma duwa da aka da karhe tara muke shiga makaranta ba mu tashi sai uku da rabi to yi kokari ka isa wurin in sha Allah <coughs> kana iske mu a koya ma taimama da kyau Allah kai ka je ga lahiya gobe za a koya ta zama Allah ya taimake mai ya salati da sallama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka ya baɗi a samawati wal ard ya dal jalal wal ikram ya sariq al mustasrifi ya giyab al musdifi ya kashi basso ya kashi basso ya kashi basso ya arhamar rahimin ya mujib dawa al mudarri ya ilah al alamin bika nanzil hajatina anta alam biha faqadha ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka shirya mu abin da ka shirya magabatan mu waɗanda bayan Allah da muke karanta darussa a kansu game da ɗiyansu ya Allah saboda girman ka Allah wadda ka shirya musu nasu ɗiya Allah shirya mana namu wadda ka shirya su ga addu'o'i ga ɗaukar matakai wajen shirya ɗiyansu Allah taimaka mana mu ma Allah ka shirya mu wadda ka shirya su ɗiyan mu Allah <coughs> ka shirya su wadda ka shirya musu nasu kuwa saboda girman ka Allah ɗiyan mu kakka bari ko guda ya lalace mana kawa darajar sunayenka Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana lalatacci wa'inda sun ka lalace Allah shirya mana su wa'inda ba su lalace ba Allah shirya su kakka bari su lalace saboda rahamaka Allah shirya muna waɗanda mun ka gani ka shirya muna waɗanda ba mu gani ba ya Allah shirya muna zuriyar mu gaba ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka anshi azumin mu ya Allah ka anshi azumin mu ya Allah ka anshi sauran sallolin mu sallolin mu Allah ka anshi sallolin mu ka anshi sauran karance karancen mu ka anshi sauran zikirorin mu ka anshi sauran ayyukanmu daban-daban saboda girman ka Allah duka ayyukanmu Allah ka anshe su kuma addu'o'inmu Allah ka anshe su saboda rahamaka Allah ka anshe addu'o'inmu ya Allah ka tausaya mana duk wani alherin da kake saukarwa yau ya Allah ba mu babban rabo daga ciki ne ya Allah ka ba mu babban rabo daga ciki ne daga ciki kuma Allah ka shirya muka shi da ɗiyanmu saboda girman ka Allah ka tausaya mana saboda rahamaka Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana duk wani shirin da ke sauka yau ya Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kare ɗiyanmu ya Allah ka kare zuriyarmu ya Allah ka kare iyalinmu ya Allah ka kare sauran musulmi baki ɗaya cikin wa'anda kake yantawa yau ya Allah ka sa mu ciki ya Allah ka sa mu cikin wa'anda kake yantawa yau wa'anda za ka yanta ya an jima lokacin buɗe baki ya Allah rubuta mu harkon takarda ya Allah rubuta mu warkon takarda kuma da mu da 'yan mu tare da iyalinmu da uwayenmu da zuriyarmu gaba ɗai ya Allah wa'anda kake yantawa da daddare Allah ka sa mu cikin su wa'anda kake yantawa lokacin sahur ya Allah ka sa mu cikin su ya Allah ka sa mu cikin su ya Allah ka hada mu da lailatul qadari ya Allah ka hada mu da lailatul qadari ya Allah ka hada mu da lailatul qadari saboda girman ka Allah ka tausaya mana kwanukan gare sun ka rage in dai tana ciki gama mu da ita radda duk zaka gama mu da ita Allah ɗebe muna kwana da sha'awa ce a wannan dare. saboda girman ka Allah ka sa mana sha'awar ibada mai ta jin daɗin ibada ran kuma mai ta ibada ka haswahi. kuma ka haɗa mana da addu'a ga dukkan muhimman bukatocin mu saboda girman ka Allah kai mana wannan taimako ya Allah kullun kullun gama mu da babbar sa'a ya Allah gama mu da babbar sa'a ya Allah gama mu da babbar sa'a sa'ar da kake saukowa yadda ya dace da kai kana cewa ina mai kira mu ansa mai ina mai roƙo mu bashi ina mai neman gafara mu gafarta mai kawa girman ka Allah ka gama mu da wannan sa'a muna cikin waɗanga abubuwa da kake da dan mai yinsu kuma saboda girman ka Allah ka ba mu duk abin da muke roƙo kuma ka gafarta mana dukkan zanubanmu saboda girman ka Allah ka tausaya mana saboda darajar sunayen ka Allah ka tausaya mana kuma ka yi mana wannan muwafaka abubuwan ga da muka roƙon ka ba mu da mai yi mana su a duniya da lahira in ba kai ba Allah tausaya mana Allah kada ka kunyata mu Allah kada ka kunyata mu Allah kada ka kunyata mu ya Allah tausaya mana ka an sa mana addu'o'in mu ya Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la amin kuma ka kare mu daga azabar wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka da mu da uwaye da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya ya Allah ka gabarta muna ya Allah ka gabarta muna ya Allah ka gabarta muna ya Allah inna nad'uka Allah wa nad'uka ar-Rahman wa nad'uka عبدك البر الرحيم وندعوك اللهم بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك الأولى يا الله ككاري مككاري قسم يا الله ككاري مككاري قسم يا الله ككاري مككاري قسم يا الله ككارا من الله يا دزم الله يا يا الله ككارا من haɗin kai ya Allah ka ƙara mana ilimi mai amfani ka ƙara mana arziki mai amfani ka ƙara mana cigaba mai amfani ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka shirya matasan wannan ƙasa ta mu ya Allah ka ba su ayyukan yi na halaliya ya Allah shirya su ga ayyukan yi na halaliya ya Allah dora su ga hanyar kama daidaiciya ya Allah raba su da miyagun ɗabi'u da halaye ya Allah ka daidaita aƙidar su ya Allah ka kyautace imanin su ya Allah ka kyautace halayen su da ayyukan su ya Allah tausaya muna ya Allah ka shirya mu ya Allah ka shirya mahukuntan wannan ƙasa ta mu ya Allah ka shirya mu ya Allah ka shirya mahukuntan wannan ƙasa ta mu zuwa ga abin da kake so kana yarda da shi ya Allah ka kare mu ka kare jihar mu ya Allah ka kare mu ka kare jihar mu ya Allah ka kare mu ka kare jihar ya Allah ka kare jihohin musulmi baki daya ya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya ya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya ya Allah wannan jiha ta mu ka kara mata lahiya da zaman lahiya ya Allah daga gabacin ta zuwa yammacin ta ya Allah daga kudancin ta zuwa arewacin ta ya Allah ka kare ta ya Allah ka kiyaye ta ya Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya ya Allah ka shirya matasan wannan jiha ta mu ya Allah ka kara musu koshin lahiya ka kara musu imani ka kara musu ayyuka na kwarai ya Allah sauƙaƙa ma matasan wannan jiha matsalolin rayuwa ya Allah sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa ya Allah aza su ga hanya kama daidaiciya ya Allah aza su ga hanya kama daidaiciya ya Allah ka ba su jari na sana'a yan kasuwa daga cikin su yan makaranta ba su abin zuwa makaranta yan boko wayanda sun ka gama ka ba su aiki manoma Allah ba su injin kuma ka ba su jari kuma ka ba su taki kuma ka ba su gona saboda girman ka Allah wayanda bukatar su dai su yi aure ba su abin aure ka ba da hilin da za a yi dina. kuma ka ba da matar kuma ka zaunar da su lahiya ya Allah wayanda ka jarraba da ƙasa ta raba su da ita ya Allah ka ba su jari na kwarai kuma ka ba su sana'a ta kwarai ya Allah tsare musu jare su ka raba su da miyagun ɗabi'u da halaye saboda girman ka Allah tausaya ma matasan mu saboda darajar sunayen ka Allah tausaya ma matasan mu saboda ramar ka Allah waɗanda ka jaraba da shaye-shaye raba su da shi saboda girman ka Allah matasan mu Allah raba su da shaye-shaye ya Allah raba su da shaye-shaye ya Allah shirya su ga abin da kaka so kana da da shi su ma ka ba su jari na kwarai wanda zai ishe su sai sana'a su huta da shaye-shayen nan saboda girman ka Allah kai mana wannan taimako saboda ka Allah tausaya muna ka shirya dattijawa da tsohahi ka shirya maza ka shirya mata su ma ka hore musu ayyukan yi saboda girman ka ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka shirya mu ka shirya mahukuntar wannan jiha ta mu ya Allah ka shirya mu ka shirya mahukuntar wannan jiha ta mu zuwa ga abin da ka kaso kana yarda da shi ya Allah ka kare mu ka kare garuruwan mu da mu ya Allah ka kare mu ka kare mu da mu ya Allah ka kare mu ka kare mu da amin ya Allah ka kare hanyoyinmu ya Allah mu da rahmatka Allah ka tausaya mana ya Allah musamman wannan gari da muke ciki ne Allah tausaya mana ka kara arziki a cikin wannan gari ka kara haɗin kai a cikin wannan gari ka kara ilimi mai amfani cikin wannan gari ya Allah ka tausaya ma matasan wannan gari ya Allah ka tausaya ma matasan wannan gari ya Allah tausaya ma dattijawa ya Allah tausaya ma tsofaffi. ya Allah tausaya ma maza ka tausaya ma mata ka kara lahiya da zaman lahiya cikin wannan gari daga gabaci ne zuwa yammaci ne daga kudanci ne zuwa arewaci ne Allah ka ƙara lahiya da zaman lahiya Allah ka ƙara ilimin tauhidi Allah ka ƙara kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa aljanna firdausul ala makomin mu in kiyama ta yi ya Allah ka kare mu ka kare uwayen mu ya Allah ka kare mu ka kare uwayen mu ya Allah ka kare mu ka kare iyalin mu ya Allah ka kare mu ka kare zuriyar mu ya Allah ka kare mu ka kare dangin mu ya Allah ka ka kare mu ka kare malaman mu ya Allah ka kare mu ka kare masoyan mu ya Allah ka kare mu na imanin mu ya Allah ka kare mu na addinin mu ya Allah ka kare mu na mutuncin mu ya Allah ka kare mu na mutuncin mu ya Allah ka kare mu na mutuncin mu ya Allah ka kare mu na lahiyar mu ya Allah ka kare mu na rayukan mu ya Allah ka kare mu ka kare musulunci ka kare musulmai baki daya ya Allah bayan ka musulmi ko ina suke Allah ka kare su ya Allah ka kare musulmi ka kare gidajensu ya Allah ka kare musulmi ka kare gidajensu ya Allah ka kare musulmi ka kare diyansu ya Allah ka shirya musulmi ka shirya diyansu ya Allah shirya musulmi ka shirya diyansu ka shirya 'yan matan musulmi da dattijawan musulmi zuwa ga ita ta shari'a saboda girman ka Allah tausaya mana ka kare musulmi ka kare garuruwas ka kare mu ka kare gidajen mu. ka kare gidajen mu daga sharrin da muka jiya da wanda ba mu jiya ba ka kare gidajen mu daga sharrin abin da muka aikata da wanda ba mu aikata ba ka kare gidajen mu daga sharrin abin da mun ka gani da wanda ba mu gani ba ka kare gidajen mu daga sharrin abin da mun ka sani da wanda ba mu sani ba ya Allah ka kare mu ka kare masallatai yamma ya Allah ka kare mu ka kare makarantun nan mu ya Allah ka kare mu a wuraren da muke zama ya Allah ka kare mu a wuraren ayyukan mu ya Allah ka kare mu a cikin tayyan mu da dawowa mu ya Allah inda duk muka yi ta ka kai mu lahiya ka dawo da mu lahiya ka tausaya mana ka kare mu daga sharrin hanyoyi ka kare mu daga sharrin karowa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka ya Allah bukatunmu na alheri Allah ka biya mana wayanda ba na alheri ba kamar shi su alheri ka biya mana abinda muka tsoro Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu bayan ka musulmi yara da manya maza da mata wayanda suka roƙe mu addu'a da wayanda ba su roƙe ba mu mun roƙe ka Allah ka shirya su ya Allah ka shirya su ya Allah ka shirya uwayensu ya Allah ka shirya diyansu ya Allah ka shirya diyansu ya Allah ka shirya matayensu ya Allah ka shirya zuriyarsu ya Allah ka shirya iyalansu su gaba ɗai ya Allah ka gabarta musu ya Allah ka gabarta musu ya Allah ka kare su ya Allah ka kare su ya Allah ka biya musu bukatun su na alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya musu ya Allah ka kare su ga abin tsoron su ya Allah alherin da muka roƙe ka Allah ka ba mu shiya wanda ba mu roƙe ka ba ka kana mana sharurin da muka roƙe ka tsari ka kare mu wanda ba mu roƙe ka tsari ba ka same mu da shi zunuban da a tsakanin mu da kai ka gabarta mana wayanda a mu da bayanka ka ɗaukan muna ya Allah ka ba mu alheri duka ya Allah ka kare mu daga sharri duka ya Allah ka gabarta muna ya Allah ka gabarta muna ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka gabarta muna ya Allah ka gabarta muna ya Allah ka mu uwayen ya Allah ka gabarta mu iyalin mu da zuriyar ya Allah ka gabarta mu dangin mu da malaman mu ya Allah ka gabarta wa masoyan mu bayin ka musulmi yara da manya maza da mata Allah ka gabarta musu wayanda an kai da wayanda za a yi Allah ka gafarta musu masu rai da matattu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta mana baki daya ya Allah kai salati da salama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين